Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna neman na kaina. Wannan marubuciya Sajida ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Mama Al-Amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A bayan mun tsaya ne a inda sai da ta gama tsaf sannan ta sake fitowa ta kuma tare da Murjani ta zaune an kusa yin kiran sallar magriba. Marjana ta sake gyara zamanta ta ce zo ki zauna. Nuriya ta samu kanta da tsayawa tana ƙiƙƙifta ido tana kallon Marjanatu. Ita dai ta girma Marjanatan amma a yadda ta yi magana a ɗan da ke, sai ta ji shayinta na neman kama ta. Jinin da ke yawo a jikin yarinya irin na yare ta ke saka ta rikicewa lokuta da dama ta ɗauko hali irin na rigimar yayarta. A hankali ta zauna tana fuskantar ta, ta ce ba ki ga lokacin sallah na gabatowa ba gashi ba mu kawo suturin mu nan ɗin ba. Marjani ta ce, kin manta na tashi da kwana ɗaya da baƙo kika tashi da shi, ko ki a kwana ɗaya ke ɗauke miki. Ya wuta haɗiye tana rimshe manyan idanuwanta tana tunanin yadda za su kwashe. Marjani ta ɗan muskuta a hankali ta ce, ki bani labarin ku mana. Gabanta sai da ya kwance-kwance ya faɗi hankalinta ya nemi tashi. Labarin nata ta ringa maimaitawa a saman labbanta tamkar wacce take son ta sake gane me yaren yake nufi. A hankali Murjanatu ta kama hannayenta tana kallonta ta ce, Tunda na zo gidan nan, nake son fahimtar da wacce takarda kika shigo a matsayin mai aiki. Sai da grandma ke faɗin cewa, Lala lala, baki karanci karatun kirki ba ita dai yaron nan Sabi'u, ta yarda da tarbiyarsa. Ya nemi ya kawo ‘yar aiki ta kuma amince sai na ringa tunanin to yaya aka yi haka? Nuriya tell me. Ki ɗan bani labarin ki mana idan ban takura ki ba. Nuriya ta idanuwan ta hawaye na neman kwace mata a hankali ta ringa shanyewa. Sai dai abin na neman fan ƙarfinta da sauri ta sake sadda kanta tana tambayo tana ambatar sunayen Allah a ƙasan zuciyarta. Kafin ta fuskanci murjana cike da rauni ta ce, Da a ce zan samu, da zan samu da kin bar maganar son sanin ko ni wace ce domin ina tsoron sanin hakanan ya haifar min da tsan ina tsoron sanin hakan ya haifar miki da tsanata fiye da kima dan ina mai tabbatar miki cewa za ki kyamace ni fiye da tunaninki da mamaki murjana take kallon ta har bata san lokacin da ta furta cewa subhanallahi kisan kai kika yi ko shirka da har kike faɗin irin haka Da sauri noriya ke girgiza kanta sai kuma ta sadda kanta saman cinyarta tana mai shishshekar kukan da ya kwace mata. Jikin Murjanatu ne ya sanyi a hankali ta shiga shafa bayanta. Tana faɗin it is okay Nuriya, daina kukan haka na bari. Na bar tambayar ki labarin ki kin ji? Da sauri Nuriya ta ɗago tana sake yin shishshekar kuka ta ce ba zan daina ba Murjanatu. Zan faɗa maki domin ke ma kin kasance domin ke ma kin kasance mai min adalci a rayuwa ba kya kyamata ta kamar yadda Hajiya ta amshe ni take kuma kamanta adalcin rayuwa a gare ni bayan bata san takamaiman wace ce ni ba kin gani ba jinin Sabi'u bace shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka taimake ni suka min adalci a rayuwa suka ba ni damar rayuwa tamkar kowa ta hanyar nuna min rashin karatuna ba zai zamto illa a rayuwata ba tunda har ina da har da alkur'ani daidai gwargwado kuma ina da hadisai. Zan ci gaba da neman ilimi a nutse, amma tunda ina da zuciyar nema, na nema don na rayu. Auta, a rayuwata ni ban rayu da kankara, haƙori, abin hannun ban dami na rayu a kan hannun kowa ba. Ban rayu da jiran sai an bani ba, marigiyata uwata kuma kakata wacce ta min adalci a rayuwa. ta riƙe ni har ta koma ga Ubangijinta, wacce ta faɗan cewa mahaifina shine mutumin da ke ta tamkar kare baya so na baya so na raɓe shi. Nan ta koyan nema ta faɗa min cewa duniya tun kafin ya zo yanzu. Wato tun a da idan kana son wulaƙanci to fa ka dogara da abin hannun mutum. ta ƙara faɗa ta ƙara faɗa min cewa ko iyayen da suka haife ka suka kawo ga duniya ɗaiɗai ku ne za su ci gaba da yi wa yanayin ka uzuri da zarar ka yi girman da kake iya cinye kwano ɗaya ta faɗan cewa sana'a ba laifi ba ne da sata gwara sana'a da zubar da mutunci gwara sana'a ta ce min nuriya ki tashi ki nemi na kanki don duniya ta dawo ko zaman lafiya ba ka samu da mutane sai kana ɗan lasa musu ba wai maganar rashin ƙauna ba ce ko wani abin lamarin ne ya zo a haka ko da ba a son ka ba za a kashe ka ba kuma ana iya mu'amala da kai amma ko a gidanku mai shi shi ne babba ko da kuwa shi ne auta auta Inna ta ce da ni riba komai ƙanƙantar ta ita ce alkhairi na sannan da nema don ciyar da cikina ba don na tara na yi matashin kai ba. Bara ki ji labari na iya abin da na sani. Gaskiyar wacece ne? Suna na Nuriya. Mahaifina kam takamaiman wane ne ɗin ban fahimta ba tukunna. Na taso a hannun Inna Baraka. A nan ta kwace dukkan labarin da ta sanarwar Murjanat wacce ce wani irin kasake take kalanta cike da mamaki da al'ajabi har ta dare aya. Kukan da ta bace da shi ya saka Murjanat miƙewa da sauri ta rungume ta a jikinta tana rantsa idanuwanta. Ita ma muryarta na rawa ta ce ki haƙuri Nuriya. Kowane bawa na fuskantar jarabawar rayuwa. Amma Lamarin Lawwali da Inna ta ce shi ne mahaifinki na bani mamaki. Shin da gaske haka ne? In haka ne ganganci ne ko rashin jin tsoron Allah ya yi tasiri a duniyar Lawwali. Har ya aikata hakan subhanallah astaghfirullah wa atubu ilaik ya salam. Kanta ta ɗago tana kallon Murjanatin da mamaki ta ce baki ji ba? Marƙiyata cutar HIV ce fa ta kashe ta Murjanatu. Wannan dalilin yasa idan aka ji ake guduna. Tausayin da ya sake cika ta a hankali ta sake rungume ta a jikinta kafin ta sake ta ta zauna tana fuskantar da ta ce cutar HIV ko ke kike dauke da ita Nuriya. An samu ci gaban da za a zauna da ke a raye da ke cikin ma'amala tsaftatacciya. Ke bara na kare miki. Ki yi ma aure ki hayyafa har har sai wa'adinki ya cika zaki bar duniya waɗanda suka jahilci abin ne suke ci gaba da jahiltarsa Ba za su taɓa daina jahiltarsa ba. Now stop crying, na matsa miki har na tuna miki rayuwarki. Allah ya ji kan mama idan kuma tana raye Allah ya bayyana mana ita. Allah ya bayyana mana ahalinta. Idan ko babu rabon ganin su Allah ya sada ma aljanna amma ba zan kuma barin ki ki kukan kadaici ba. Ko na rashin gata. Allah ne gadon ki mu ne ahalinki ko aure kika samu insha Allah mu ne danginki. Ba za ki maraici ba. Abin ya yi mata zuwan bazata haka ya sa take yi wa Majanatu kallo mai girman gaske har zuwa lokacin da wayar ɗakin ta ɗauki kuka. Marjanatu ce ta miƙe tana faɗin Nadiya da Jamila take so da take kowa su ne sak gaya na amma su Ibo sun karkata shi wallahi idan bala'i suke nema za su samu da ni suke magana. Tana ɗagawa da niyyar a kwasa ta ɗaga sai dai muryar da ta ji da umarnin da ya bada ya kashe. Ya saka ta a ɗiyar ya cewa cewa Nuriya tana zuwa. Ita dai da ido ta bi ta tana tunanin Allah ya sa kar a wata rigima a kanta a gidan. Allah ya sa su gane wa juna a samu sassauci. Ta koma san ita ta fi sakewa ma. Tunda ta tunkaro falon sai da ta ji ta sare sanadiyar wayar da ta san kayo yana yi da Rislan. Tana ƙarasa zama a saman kafet kamar yadda matansa suke. Yana dire maganar da faɗin Islam gobe insha Allah ƙarfe goma na same ka a gidan nan. Keti ya kace yana faɗin ba ku isa ku haɗa ni da ciwon kai ba 'ya'yan gidan nan. A lokacin ya sauke duban sa kansu baki ɗayansu da ɗaya ɗaya yake ƙare musu kallo kafin ya gyara murya ya ce. Ya ce kika ce me dangane da zamansa a gidan nan? Ana kallonsa ka wanda ya shirya a mutu. Ya ce, Mai ma kika ce dangane da zaman yarinyar nan a nan? Yahu ta fara haɗiya don ta kula da ita za a fara kai loma. Hakan ya sa ta shagwaɓe tana neman fashewa da kuka. A daike ya ce, majanati kina ji? Ina so ki haɗiye kukan na har ki gama min maganar da ta dace. Wancan hankali na zai ɗauka na rashin kunya da cece kucen da kika yi da ya yanke. Bayan Maman ki dai tarbiyya take baki idan ta ji yaya za ku kwashe. Faɗa min wacce kika dage kika keta rashin kunya a da me yasa? Sai da ta sake haɗe yawon bakinta sai kawai ta saki kuka. Tana riƙe ƙirjinta hankalinta tashe ta ce marainiya ce marainiya Allah da annabi gaganta Allah. Shi kenan don Allah ya kawo ta cikinmu sai a wulaƙanta ta. Na ce mata kai ɗin babana ne kuma za ka kasance babanta za ka bada Na ce mata kai ɗin babana ne kuma za ka kasance babanta, za ka ba da aurenta za ka tsaya mata shi kenan sai su ce ba za ta zauna ba, me yasa ba za ta zauna ba me ta musu ne, na ga dai da ɗakuna kuma ba ta da matsala ba ta shiga harkar kowa ba. Banda ma rayuwa da keke ya yi ƙaranci mu, kai ɗin ai uban marayu ne ko? Da Hausa dai magana har ta dire ya ya sa ita Nadiya ba ta gane komai ba sai Jamila ce ta yi gaggawar faɗin. Ke? kan giwan ba uban marayu ba, ba uban wannan ƙatotuwa ba, yana iya cinye ta da. Da ƙarfi yana fito da idanuwa jin za ta ƙwala abin da ya tabbata. Sai ya ji jiri, sai ya ji jiri a gaban ƙanwarsa ‘yar jaririyar ƙanwarsa da bata san kuma ba. Sai dai ta ci ta yi barci, ta yi rigima, ta yi sallah tana neman tafka aika-aika. ta hanyar cewa shi shi kan giwa yana iya cinye waccan abar fi layi, wannan ai zubar da girmansa ne da darajarsa za a yi ya ce ke ke ni uban marayu ne mana kuma ni babanta ne ke tashi ki ko ma ɗaki za a kawo muku kayanku amma kan da kuma ganin hayaniya tsakaninki da soyayyinki ne Ita da take kuka sai kuma ta zarce da dariya har da ɗan tafawa ta yi gaba bayan ta sake bude masa tana murna. Dama ta san yan ta ba zai zuba mata ƙasa a ido ba wallahi. Ta yi tafiyarta. Da matsanancin mamaki yana kallon Di Jamila ya ce, "Ƙarasa maganarki ina iya me, ina iya me kika ce?" Di Jamila ta sauke ajiyar zuciya na ɓacin ta ce, "Yanzu shine ka nuna mata ba mu da muhimmanci, Shine ka nuna mata ka fi son a kanmu." wannan yarinya idan muguwa ce tana iya sakawa ka ka ba. inna lillahi ya faɗa ƙasa ƙasa yana sake fuskantar da ƙoƙarin hana ƙafarsa da tafi kusa da ita harbe ta ba don komai ba sai na san da yake yi wa kansa wa'azi cewar ba ta da hausa ya dace a mata uzuri idan tana wasu maganganun rashin hausa ai matsala ne a da ke yana harta ya ce ke tsaya wai me kike nufi da haka ne sai da ta kalle shi da kyau sannan ta ankara a ranar yake yi ba da haka sai ta dinga ɗan kama kama kafin ta kafin ta ce ita waccan ɗin nake cewa ka ya rasulullah idan kika karasa wannan sabon, sai na karya miki wuya da harshe na na hutar da ke in ban naɗe ki ba ki ce min ni ba ɗan babana ba ne. Su hutai kamar an yi ruwa an ɗauke tana kikifta ido tana kallon sa. gaban goshinsa ya dafe cike da takaicinsa ya mai da yaren turanci ya ce yanzu ku da Allah dama abin da kuke tunani a na kenan shi yasa kuka tsaya don rashin kunya kuka ringa min ihu a kai ɗazu kuna da hankali kuwa yarinyar nan gaba ɗayan ta bata tafasa ba balle ta ƙone nawa take da wuya idan ta fi baby fa shine kuke min wannan amma kuma kun kasa Balle ko ma kanku kun kasa balle waccan abar, yanzu na ma abin da ya saka ku min hayaniya kenan. A wannan yarinyar mene abin duba da har za ku min wannan wulakancin. Ko na muku wani abun ne kai, a me ma kuka ɗauke ni ne, ga ɗan duniya ko? Nadia ta dube shi da mamaki tana faɗin husband, ba haka muke nufi ba fa. Ka san dole mu ji tsoro, ka sani sarai yaya aka yi auren mu. Yanzu haka ina aka ji kamun shi ai na ji kunya balle a ji biyu. Da takaici ya ce in na yi niyyar auren hana ni za ku yi ne ba ma wannan ba me ma ya kawo daga sun zo ku yi wannan tunanin a kansu. Ya kara ce a kausashe yana sake harare su. E, Jamila ta ce kai baka ga kyan yarinyar tamkar aljana ba. Nadiya ta ɗora da faɗin baka ga famfam ɗinta ba yadda suke ko a cikin riga. Da ido ya kakkafe su da mamaki ya ce, Cikon kuke yi wa hauka ina na da kyanta ne. Su ma da mamaki da wawanci Nadiya ta ce, Wani irin ciko? Su ma da mamaki da wawanci na da ce wani irin ciko, wannan abin ba duka nata ne, Aini ina tausaya wa tsufan yarinyar nan, don abin ya mata yawa sosai wallahi. Shiru ya zuba wa Nadiya ido gaba ɗaya ce ɗan ya ɗauki tunaninsa ya kai shi wani wajen daban da ba zai so 'yan saka ido su san me yayi tuna a wannan lokacin ba. Har sai da ya ringa jin hayaniyarsa sama-sama ga ciwon kai da ya ƙumso. Domin a can ɗin ma hayaniya ce suka sha ta mamaki ya dawo ya ɗora da su. don shi a yi a yi don su a yi a ƙara yi ba su yake yi ba hayaniya ko da bakinsa shi ma ya iya balle a gwada wasu balle a gwada wa soja hayaniya ne a sai kawai abin da ba a cewa komai aziyar zuciya ya sauke yana fuskantar sai ce ku saurara ya zama yi wajibi ku gyara mu'amalar ku zamantakewar ku da komai domin ƙanwata na tare da mu ba zan so ta ɗauki ɗabi'unku ba Zan so ta yi koyi da na kirki idan kuna da su. Sai magana na gaba Nadia Di Jamilat. Me ya hana ku zuwa yi wa dangi na ban kwana sannan ke Nadia zan na jikin kama sunan ta kai tsaye bayan ni bayan ni ke ke kuma ki ce ba wani ɗan karramawa Inda idan da suka fara ya saka shi gane son rai da tsabar jin daɗi ya saka su aikata haka da haka ya miƙe na miƙe tsayinsa ya yi miƙa sosai gana kana yana godiya ga Allah sannan ya nufi ɗakinsa yana tafiya irin ta ingarmar namiji. Da ido suka bi shi jiki a sanyaye, Dijamila ta ce mun shiga uku, bai mana ihu ba, gwara ya dawo ya mana da ya mana shiru, na tabbata sai ya rama.